sauraro kama da warhaka kamin sale ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international rfi a wannan makon shirin zai duba ne akan irin rawar da tawagar 'yan wasan najeriya ta taka a lokacin gasar guje-guje da tsalle-tsalle ta kungiyar kasashen renon kasar ingila wato commonwealth da aka gudana a birnin birmingham na kasar birtaniya 'Yan wasan Najeriya sun kafa tarihi a lokacin gasar inda suka lashe lambobin zinari da azurfa da kuma tagulla har hamsin da ɗaya, ga kuma 'yar wasan Najeriya Toby Amusun da ta kafa tarihi a duniya na gudun mita 100 a cikin dakika biyu. Wannan nasarar dai ta sanya 'yan Najeriya nuna farin cikinsu a fili domin shi ma kansa shugaban kasar Muhammadu Buhari ya gaza ɓoye nasa farin cikin domin ya bawa bajintar da wakilan kasar suka yi. We are proud of you. Today, on behalf of the nation, I say Thank you. a lokacin wata liyafa da aka shirya domin karrama 'yan wasan shugaba buhari ya ce nasarar tasa ta sake daga darajar kasar a idon duniya a fagen wasanni i have followed keenly your achievements at the World Championships in Oregon, United States of America. Hakika na bibiyar sauran da kuka samu a sanin duniya da suka gudana a Oregon ta ƙasar Amurka da kuma zage dantsan da kuka yi a wasannin ƙasashen Commonwealth da aka gudana a Birmingham ta ƙasar Burtaniya. Kuma hakan ya sa na cika da farin ciki dangane da dokonar kwazo a kuma wasanni da kuma wasannin haɗin gwiwa wanda hakan ya ɗaga darajar ƙasarmu mu Najeriya. Great podium performances. dama dai tun farko ministan harkokin matasa da wasanni na kasar sun dare ne ya gabatarwa shugaban kasar 'yan wasan da suka nuna bajinta Mr. President, through the sporting exploits and excellence of the young athletes before you in this hall, Ya shugaba, ina mai gabatar maka da zakakuran 'yan wasanmu da ke zaune a wannan zaure. Da dama wasu abokansu ba su samu damar halartar wannan biki ba. A ƙarƙashin kulawarka ya tabbata cewa Najeriya za ta iya karawa da kowace ƙasa. Hakanan kuma wannan shekara ce da Najeriya ba za ta mance da ita ba a tarihin wasanni. Misali Tobi Amusan cikin watanni hudu kacal ta yi nasarar lashewa Najeriya zinaranta na farko a tarihin gudun famfalaki na mita 100 a matakin duniya, inda ta kafa tarihi wanda a cikin shekaru hamsin Amurkawa da Turawa ne suka yi kaka gida a cikin sa with record in dominated over five decades by Americans and Europeans. 'Yar wasan tsere ta Najeriya Tobi Amusun ta kafa tarihi a wasan gudunya da kanan wani na mita 100 a gasar inda hakan ya bata damar lashe lambar zinari wanda ba a taba samun wani dan Najeriya da ya taba samun nasarar lashe wannan lambar yabo ba. Don hakan ne ma take cewa a duk lokacin da ka tashi tsaye akan duk abin da kake yi irin wannan nasarar ce za ta biyo baya. It's a privilege, you know. Um, Hakika wannan wata dama ce ta musamman a cikin shugaban Najeriya ya kira ka a matsayin wani zakara domin a girmama ka. Hakika dama duk lokacin da ka dage akan abin da kake irin wannan girmamawa za ta zo. Don haka ba abin da zan ci, sai dai in yi godiya kuma na yi fatan Allah yi wa Najeriya albarka. su ma dai 'yan wasan najeriya bangaren masu bukata ta musamman sun taka muhimmiyar rawa wanda hakan ya sa aka dama da su wajen lashe lambobin yabo ahmad abdullahi libata babban sakataren bangaren 'yan wasa guragu na daga nauyi a kasar ya ce 'yan wasan najeriya a wannan bangaren ne suka zo na ɗaya cikin sama da kasashe saba'in da suka fafata a bangaren so gaskiya mu yi nasara nasaran kuma ya samo ne saboda taimakon da ita gwamnatin tarayya ta bayar akan muhimmancin wasanni na wasanni ta zamanto cewa kowane dan wasa na iya dogaro da kanshi domin a fannin nawai na wani ga da ake yi na power lifting muna kiran shi power lifting a turanci nigeria tana cikin kasa ta kasa waɗanda ake ake ji da ita kamar zuwan ga da na tafi tare da waɗannan yaran ko da aka tafi in ka cimma wannan hilin wasa din da aka ga cewa najeriya bata shigo ba sai ka ci hilin wasan ma bata cika ba amma da shigan dan najeriya sai ga wurin gaba ɗaya kamar ta ɗaɗe an cika domin a zo a kali yan wasanmu yadda suke gudanar da harkokin wasan su a wannan fanni na guragu kuma inda biyu ka samu lalle a wannan wannan guragu da yake kasancewa muna da wasanni kusan ashirin amma a tsarin wasa na commonwealth muna zuwa da 'yan wasa guda hudu hudu ne mun je da mata hudu muka je da mata hudu maza hudu mata hudu mun samu gol mun samu a nambar yabo gaba ɗaya kusan guda hudu da muka zo da su mun samu gol guda muka samu silva biyu muka samu bronze guda a wannan wasa ɗin wanda yake ita najeriya ita ma ne ta zo na ɗaya a cikin duk wasanni da na daga na guragun da aka yi a birmingham najeriya ita ta zo na ɗaya cikin duk kasashen da suka kusan kasashe saba'in da wani abu najeriya ita ta zo na ɗaya kusan dai kashi 95 na 'yan wasan da suka lashe wa najeriya lambobin yabo mata ne inda kaso biyar ne kasal na maza suka tabuka abin a zo a gani lamarin da ya sami nisar kula da harkokin mata ta najeriya pauline talin ke cewa to ai lalle duk inda kaga an samu wata nasara to akwai mata a ciki ba wai sun kwashe Najeriya hannun maza ba sun da Najeriya a kunya kuma sun sa Najeriya duniya ta san da Najeriya saboda mata saboda haka ba kwashewa muke so mu yi ba muna so mazan najeriya su gane cewa tafiyan nan ba za su iya in ba tare da mata ba allah ya yi mace ta zama mataimakin namiji domin in ba mace ba gida ba kasa saboda haka muna so ne maza najeriya su samu ganewa da duk shugabanninmu cewa in dai ana so a ci nasara a cin gaban kasa tafiyar da harkokin kasa dole a yi tafiyar da mata duk inda suka takure mata ga shi Allah ya fi da gefen da mata ne suka fi da mu a kunya inda ba matan nan da gaba sunan Najeriya an manta da shi saboda haka ina son tabbatar maka ministry na women affairs za mu ci gaba da goyon bayan mata mu kara musu karfi da kwazo kowane fanni ba sports kadai ba a kowane fanni karshe a lokacin aka samu shi wannan ci gaba da ba taɓa samun irinsa kusan kaso 95 na masu nasara nan din mata ne ya kika ji zan she wannan yin Allah ne kuma muna godiya wa Allah A hukumance dai gwamnatin Najeriya ta baiwa tawagar kyautar naira miliyan 200 domin dai an ce yaba kyauta tukwici. is committed to road excellence. I hereby approve that national honors and the cash award of 200 million naira mu ta tsaya wajen ganin ta ba da sakamako ga duk wanda ya nuna bajinta saboda haka ana bayyana farin cikin gwamnati kan wannan bajinta da kuka nuna a nan gwamnati ta amince ta ba ku lambobin girmamawa na ƙasa da kuma kuɗi naira miliyan ɗari biyu ƙungiyar ku ta najeriya saboda haka ina taya ku murna da wannan bajinta da kuka nuna hakika dagewar mu wajen ɗaukaka martaba da kuma sunan najeriya har kullum kika samu zammu akan gaba gaba don haka ina yi muku godiya an dai kasafta na goron ne zuwa gida hudu akwai waɗanda suka samu kyautar kuɗi naira miliyan hudu da dubu ɗari biyar da waɗanda suka samu naira miliyan uku da masu naira miliyan biyu da dubu ɗari biyar sai kuma waɗanda suka sanya naira miliyan ɗaya da rabi a aljihunsu. To gaba ɗaya kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon. A madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma wakilinmu na Abuja Muhammad Kabir Yusuf sai kuma Ibrahim Tukur Kefi da ya sarrafa na'ura. Ka misali ke cewa mu zama lafiya.